a ganawa da manema labarai bayan ya dawo gida a ƙarshen mako daga balaguran da ya yi zuwa ƙasashen ƙetare gabanin kammala azumin watan ramadan da ya gabata gwamnan na kano ya bayyana takaici kan yadda al'amuran tsaro a najeriya ke ƙara sukurkucewa gimin nan ba wai a nan arewa kawai suke ba in ka je kudu tashin hankalin da suke ciki na tsaro ba a magana bankuna su rufe kafin lokacin rufe wasu ma'amiloli daban-daban ba za su yiwu ba ah, da sauransu abubuwan da suka faru na janar buhari da babanmu sheikh dahir bauchi abin takaici ne wanda duk mai hankali ya sani cewa idan da allah ya sauwaƙe a ce wani ya sa wani abu ya samu ɗaya daga cikinsu ko su biyan nan kamar yadda suka tsaro to ko shakka babu allah ne kaɗai sa abin da zai faru saboda ita gwamnati ta bar tsari na gaba da yawa mutane da wannan abu ya faru sun soma nune na cewar gafa daga inda abin nan ya taso ko daga nan ya taso ko ba daga nan ya taso ba ita ce magana ba magana ita ce an ba da wani yanayi wanda waɗansu suka ɗauka ga daga inda wannan abu ya taso wannan shi batu da yake cewa perception mutanen nan da suka ɗauki wannan tsari ko tunani sun mai sun ɗauke shi ne ta layin da abubuwan da suka gani ya faru a baya da wanda yake faruwa a wancan lokaci kuma har yanzu Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya ƙara da cewa. Gwamnati da shugabanni suna cikin zargi iri-iri. Abin da ya dame ni shine shugabanni ba sa ɗauka matakan da ya kamata na su dakatar da wannan abu. In ma suna ɗauka babu sakamako a ƙasa. Shi kuma ɗan adam in kana jin yunwa abin da ya dame ka shine a baka abinci. Duk wani bayani da za a yi maka na abin da ya sa wannan abincin bai samu ba. Kai wannan ba za ka gane ba. Akwai shugabanni a jiha akwai shugabanni a local government akwai shugabanni ma a ward akwai shugabanni a ƙasa kuma kowa da aikin da zai iya dukkanin shugabannin da na lissafa maka shugabanni level na farko ɗaya ne kawai na ƙasa suke da 'yan sanda da soja da sss da dukkanin abubuwan da za su iya tsayar da wannan abubuwa Aka zalika gwamnan ya yi tsokaci dangane da 'yan matan nan na garin Chibok su fiye da 200 da aka sace sama da kwana 100 da suka shuɗe. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta karɓo 'yan matan nan tun suna 'yan matanmu. Wannan zai taimaka mana kuma zai taimaka wa ƙasa. A wannan yanayi ya kamata a san waɗanda suke wancan hali ba a Hilton suke ba, ba a Villa suke ba, ba a wani gida da ake koya musu wani abu na musamman suke ba. kowa ya tunanin inda suke da halin da suke ciki da kuma abubuwan da suka iya biyo baya daga nan gwamna rabiu musa kwankwaso ya kira na musamman ga sabon sifetin 'yan sanda na najeriya suleiman abba na yi maganganu da mutane waɗanda suka san shi sun ce mutumin kirki ne kuma yana da ƙwazo kuma ya cancanta saboda haka muni masu murna amma muna so koya daga darasi domin waɗansu an ɗauke su da sunan su wakilci najeriya su wakilci wani sashe amma idan suka je banda yau kansa aiki babu abin da suke yi su raina mutanenmu a nan da su za a haɗa baki a ci mutuncin mutanenmu dai su suna kan kujerar ko kuma suna neman extension a ƙara musu lokaci to wannan muke fatan kada ya je mu muna nan muna ƙarƙashi muna ƙasa ya ci gaba da aske mana kanmu ko ya mana jima domin aske wanda suka yi abin abin da ya faru a baya jima ce ma ba ma aski ba. Gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa kenan Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.